Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai tare da ni Hauwa Kabir kuma kamar yadda kuka san shirin wajen kawo muku jarumai da duk wasu abubuwan da suka shafi fina-finai to yau ma dai ina tare ne da wasu fitattun jarumai mata na lardin zazzau wanda suka sanar da ni daɗi da wahalar da ke cikin sana'arsu bayan sun bayyana sha'awar da ta kai su fagen sana'ar fim kamar dai yadda za ku ji. Assalamu alaikum da farko dai sunana Zainab Adam amma laƙanina zai sabon gari. Am Zainab uh, ku za mu ɗan fara da sha'awa da ta kai ki wannan fage na sana'ar fina-finai? To da farko dai gaskiya tun daga primary school na fara sha'awan fina-finai sabida sakamakon Hosa Club. To da haka da haka da na gama na fara boarding school secondary school kenan. To a haka dai ina Hausa Club sai ya zama ma da gaskon 'yan makaranta haka in za a ɗanyi wakan makaranta na fitan siniyo ɗinmu za mu zo studio mu yi har aka fara ganewa a gida sai aka hana sai aka ce ai komai da ilimi ake yin shi in tsaya in yi karatu in yi karatu ko da in na gama secondary school ne sai in fada harkan sai kuma hmm. iyayena sun yi bincike ba amma hana ki kaki gaba ɗaya ba amma ki bari sai kin gama karatu tabbas sabida sun ce ba su yi bincike akan abin ba sai sun bincika sun duba sun ga ya harkar take in sun ga tana da amfani to za su bar ni in yi sai na haƙura ina dai zuwa jefi jefi in aiki ya samu mu zo mu yi mu koma har na gama secondary school sai na zo na fara karatu a fce zaria to sai na dawo nake gaya wa mama na don na fi shawara da ita nake ce mata to ni fa harkan nan gaskiya tan farko ina son shi kuma zan ci gaba da yi sai ta ce to in bari sai ta bincika to a cikin masu harkar industry akwai met dina da sun girme ni nesa ba kusa ba to amma su sun dade a harkan kuma maza ne kuma tamkar 'yan gidanmu saboda ko da yaushe suna zuwa gidanmu za mu iya jin sunan ɗaya daga cikin su. akwai jabir m tukur akwai halilu hayin ojo akwai mashi to duk iyayen gidana ne a farko-farkon industry haka su suka fara kawo ni studio to sai mu ta zaunar da jabar din ta ce ya gaya mata ya lamarin industry yake sai ya zauna ya mata bayani dama muna da labarin aks su ce <laughs> sai abin da kike so to shine sai haka sai ya mata bayani sai ta ce to to mama kila ta shawo kan baba eh ta shawo kan shi sosai don sai da ma aka fafata da shi to amma shi dai ko da yaushe daman shi ba mai son irin fita-fitan nan ba ne mm. don ko fita zai yi don zan iya tunawa a baya kawai na suna cewa ba za su taba tunanin zan samu dama irin na yanzu da na samu ba mm. saboda ko biki za a yi na family zai ce ya ba minti talatin zuwa minti talatin dawa minti talatin biki to awa ɗaya da rabi ka'ida sai dai an ba baba kenan ya tuna min da baba na <laughs> sai dai an ba za ka je ba ka haƙura kuma ba batun wai saurayi ya zo gida sai dai su wa'innan met ɗina da aka yarda da su su kaɗai suke zuwa gidanmu wasu su yi min lesson wasu kuma harkar su dai da kawo su na yau da kullum to daga haka haka dai da na daina zuwa sai aka zo aka buɗe kamfani na koyarwa koyar da harkar fim sosai mm. suna koyar da kiɗa waƙa yanayin rahazal komai dai na harkar industry in dai har ka zo za su koya maka to sai lokacin aka bude kamfanin sabo don ina jin mu ne ma farko farko muna cikin first batch na kamfanin muka yi rajista in na zo yau ba zan zo gobe saboda ban riga na gama samun kwarin gwiwa a gurin mahaifina ba sai jefi jefi da haka dai na dinga zuwa yau in zo ba zan zo ba to sai ya zama na su mate dina din friends dina su bi bashir ta yi aure saratar rimbe samira gangaren mobil da an ba su wasu matsayi to lokacin da a cikinsa ni ce ban da mukami saboda ban mai da ban ba da muhimmanci sosai ina zuwa ba ni man cewa ina nce 1 na samu admission a fce sai na dawo kuma ina son abin sosai saboda ina tunanin gashi na fara karatu gashi kuma yanzu ina tunanin da karatu na ba inda ba zan iya shiga ba kawai sai na tsinduma cikin abin ko da yaushe ni ma mitin bai wuce ni duk wani abu da za a yi neman mukami sosai na shiga aka fara fafata ne to anan ne sai anan aka zo aka dauke mukami aka bani financial secretary haka ina ta tafiyar da al'amuran muna tafiya muna tafiya aka zo aka dai na jaruman zazzauki sosai kuwa na wannan kamfani namu labzafin production nan kun amina to an ban katse ki wani ga idan muka biye wa tarihi yadda aka kika fara fim sai mu kai gobe gaskiya kan <laughs> zamu yanzu dai bari mu ji kawai wani fim kika fara yi to akwai fim farko dai gaskiya da album na fara albam na waka ne na wani sarauta wanda nura bobo ya yi ma wani mai gidan shi so na biyu kuma akwai fim din da na yi 'yan ƙauye wannan on da zariya ne ma sannan akwai shegen uba <laughs> akwai wannan fim din. wato dai an yi fina-finai da dama fina-finai da har kin je kano kin yi ma kai na je kano kuma su ma 'yan kanan sun shigo nan sun yi da mu su falalu hassan gis a yanzu ma haka akwai fina-finai wajen guda uku ko hudu wanda za su fito kuma duk muna ciki Ikon Allah. kada a ce fim da na gani na yarbawa ko? Eh, banda na ganki wajen location. okay wannan ai shine ma ina jin kusan akai yi karshe-karshe hmm. doya da manja. Na ga Bilkisu a ciki. Bilkisu me zaki iya gaya mana akan sha'awar da ta kai ki fagen? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Da farko sunana Bilkisu M. Adam. Ni dai an haife ni a garin Zaria, ina zaune a Hanwa gangare. Sha'awan abin da ya ɗauke ni har na tsince kaina a masana'antar fim. Da farko dai ina raka ƙawata da location. Wacce kenan? Sunanta Maryam Indiana. Dun ba zan manta ba ko me na samu ta harkar industry ta sanadinta na samu. ina rakata tana zuwa tun ta ma fara da waka ne ina rakata ina nuna mata irin cewa ni ma ina ra'ayin in ga kaina a ciki sai ta nuna min da cewa ai ba wani abu bane amma har inda izinin iyayena duk na yi haka ba laifi bane dan na koma gida na shawarci mahaifiya gaskiya ina jin daɗi yadda kuke fara kawo iyaye kan harkokin um, kan gaba da komai kamar duk yawancin yan fim na hira da sai su ce ai sai iyaye sun yarda kuma su ma masu abin sai su ce eh, iyayen sun yarda eh to ai a rayuwa ko me za ka yi har in kana neman nasara to ka sa iyayenka a ciki saboda wannan harkan fim ita masana'anta ne wanda duk duniya za a ganka to nonit a ce ka shiga ba da izinin iyayenka ba na nema shawarar mahaifiyana ta nema shawarar yan uwana ita dai da yake dai uwa <laughs> ita tana da saukin kai ta nuna san kamar yaya mata sun fi shakuwa da iyayensu mata eh gaskiya ni kan mun fi yin fira da ita na nema shawarar ta ta mahaifina magana a lokacin dai bai ba ta izinin da lalle in yi ba da yayi na kuma wasu ba sa so wasu suna sana'a ne nan dai har ta shawo kansu ta amince ta bari ni ina yin harkan fim um, a gurguje wani fim da wani fim kika yi da na lura kamar ke sabuwa ce ma a harkar eh darakta na na farko shine AGM Bashir ya sa ni a kukan kuciya series na Alhaji Sani sannan na zo na yi wani fim ku makauniyar kasuwa na Ibrahim Mai Allo a nan ma na dan tabuka don an bani rol masu kyau baba falal ne darakta na a gurin sannan kuma sai na zo na yi fim din nan asibiti shi kuma aikin dimech ne a kano ne sannan na zo na yi tuggu aikin aminu s da babangida bangis a kano sai na zo aikin mai doya da manja <laughs> doya da manja ne na ganki ko <laughs> eh a doya da manja ne muka haɗu da eh, wai doya da manja nan ni ina ta tunanin in ga an kawo doya hai aka gama fim din ga doya ban ga manja <laughs> to hausa ce da a tsugunguna wanda duk wanda ya san hausa an ce doya da manja ana nufin kaman abu ne za a kuɗa shi ma'anan doya da manja kenan tunda ai in kin lura a cikin fim din akwai yarbawa akwai hausawa mm, to kun ci rawa an yi rawan yarbawa <laughs> to gaskiya kam ai ai kanwar ko doya ce ko kanwar manjan ce a <laughs> ah, na fito ral din da na fito ni kanwar momo ne na fito kanwar shi mama hajjo ne mahaifiyanmu da baba suleiman bosho da hafsa barauniya ita ce dai da dai jarumai da sauransu da yawa a ciki Allah ya taimaka auta saura ke kenan assalamu alaikum sunana umar roman umar amma an fi sani na da autar so by so mm, dama ai wai ina so by so ne kwana biyu so by so yana nan ya kuma ce a gaishe ki sosai ki san duk tunani na ko ke zai aura a a a ai so by so yaya na ne kuma shugaba na ne kin ga ko ai ba magana aure tsakanin na ni da shi ba abin da Allah bai kawai dai Allah ya zaba miki abin da ya fi alheri Amin to abinci a je kenan. Bari mu ji ke kuma sha'awar da ta kai ki wannan fage? Ni dai abin da ya kwadaita min son harkar industry ma'ana harkar fim kenan ina tare da maryam indiana kamar yadda yar uwata ta faɗa bilkisu mm-hmm. wato dai indiana ta daɗe a harka gaskiya ta daɗe sosai gashi kuma ana hira da ita sai ki ji shuru ko magana ba ta iya yi a rediyo <laughs> ah, wallahi amma ita ta yi min sanadiyar shigowa industry saboda na haɗu da ita a wani group ne whatsapp muna chat da ita da ita da mashin ƙaraye to zan ce su ne ma suka yi min silar shigowa industry na shigo da daɗi ba daɗi dai na ɗan fara zuwa kaɗan sai na ce ni ya kamata a faɗa ma iyayena. ina tsoron ki faɗa kenan ka a ƙi yadda. Eh ina tsoron faɗa mu saboda gaskiya babana mai tsauri ne sosai. Kisan iyayenmu na Zaria. eh sai na faɗa wa mashi gashi gashi sai ce to zai samu lawal so bai so ya faɗa masa. na zauna da lawal so bai so na faɗa masa yanayin gidanmu sai suka sa rana suka je da mashin ƙaraye da lawal so bai so da bi zango aka je aka samu mahaifiyata da mahaifina aka yi musu magana kuma suka aminta suka yarda saboda an sa musu dokoki a kaina an ce ko me na yi ko me ya biyo baya dai kusan su ne kuma mm. sun yadda ila ma za a kama su da yan sanda <laughs> sun yadda kuma su rike na amana yanzu a hannun so bai so nake kulawar tarbiyya ta idan na baro gidan iyayena a hannun shi take kuma daidai gwargwado yana kula da ni amma na fi karfi ne a harkar waka waka na fi kuma nan baki fim ko ɗaya ba eh ban yi fim ko ɗaya ba sai dai album na fara shiga album ɗin autar ala mm. da aka yi um, wannan kenan zainab adali eh zainab adali autar ala ashe ta yi album eh ta yi album to shine album din da na fara shiga nata kusan dai abin da ya kai ki fagen fim kenan eh abin da ya kai ni fagen fim kenan mm, to amma nan gaba na san ba za ki rasa wani buri na ki ba eh burina dai in zama cikakkiyar mawaƙiya a harkar industry sannan kuma shi ma harkar fim din idan na samu zan shiga amma kuma shi ma sai da yarda iyayena saboda da sunan waka na shiga labza film production kamfanin su zainab kenan eh a cikin kamfanin nake ni ma memba ce yanzu hmm, to zaki dan iya rera mana wasu daga cikin waƙoƙin da kika yi koda guda ɗaya ne <laughs> ai waƙoƙin da na yi da yawa amma dai to akwai wacce muka yi las da so by so ɗin ɗaya biyu shiga na masoya sai da kiɗa ake takawa. Miye rawar so bai so shir mana haskawa. Ko a wayance ma kinga kin kira so bai so a ciki kenan. <laughs> Ai wakar tashi ce. don gani ko dole sunan shi ya fito a ciki. Haka ne. Mai kyau da siga. Zainab ke ma a gurguje na san ba za a rasa wani buri a cikin zuciyarki ba. Buri na dai a rayuwa in zama babbar jaruma. Yanzu hannun gaba kina so ki zama wata babba bayan wannan girma da Allah ya baki. To a haka dai gaskiya mun gode wa Allah alhamdulillah don ko jiya mun je program nan da kaci ne yar mu Hadiza za ta yi aure wallahi ban san iya adadin maza da mata wanda suka ansa nan bana suna son su ganni kuma suna son su zauna da ni akan harkan industry na ce musu ba damuwa a rayuwa ko da kuke ji ana cewa yan fim na wulakanci na wulakanci ba dukkan mu maka tare muka zama ɗaya ba kuma kowa don Allah bai kai ki matsayin nan da kike so bane a'a kowa da irin shi a rayuwar duniya kin ga kamar manyan actress mu kafin ka haɗu da wani ko wata sai a dinga cewa kaza kaza kaza kin san wani zubin kuma su mutane wani zubin ba su da fahimta idan kika cika sakewa da su sai zakewan nasu yayi yawa amma idan kika tafi abinki a taku a taku sai ku zauna lafiya da su shine harkan mutane to za ki ji ana ta cewa yan fim na wulakanci na wallahi duk ba haka bane sai ka zauna hatta shi kanshi fim din sai ka zo inda ake yin shi zaka san me ake kira fim bana manta kamar aikin makauniyar kasuwa da muka yi da al'ummar mu kamar ma al'ummar mu an ɗebo irin matasa ɗin nan in daba saboda fim ɗin ya irin al'adu ne iri-iri a fim ɗin. Eh, cakuɗi cakuɗi. Sai aka ɗebo yan daba haka wanda su ba harkarsu ba ne saboda mutanen da muke so ba su kai ba sai aka ɗebo wasu a waje extras. To wallahi Allah da suka zo sai cewa suka kai mu ai mun ɗauka yan bim ɗin nan banza suke cin kuɗi ashe abin nan da wahala sai na kalle su kawai sai na yi dariya kuma maza ne fa ba wani irin abu suka yi ba amma faɗi suke tun safa muna aikin abu ɗaya kaya gaskiya yan fim suna cin halak ɗinsu wallahi sai na ce to kin ga yanzu wanda bai zo ya gani ba sai ya dinga ɗaukan kaman a banza ne mu har kanmu yan fim ɗin muna cewa masu kallo su suke cin banza saboda fim ɗin da muka je ya suna wani ƙauye da alhaji magaji ya yi series ɗin shi ba madaci sunan shi ɗorayi ɗorayi mm. tabbas kin san yadda garin ko yake wallahi ai mota ya kusa ya lalace kuma muka dawo waɗanda suke can kuma suna ta kukan kishi sai da aka shigo gari aka sai musu ruwa. Allahu akbar to ni kaina akwai fim ɗin da aka gama na UNICEF na ɗan birni to da yake a every year ake yi to a wannan na wanda za a yi wannan shekarar ana son a turawa turawa tallan shi mm. to amma da Jamila na gudu a lokacin ne masu suka fara ce min eh, Zainab Jamila na gudu saboda eh? uwar ɗaki ta ce kuma kada so wannan suna biki <laughs> waɗaki na ne kuma momi na ce sai na fito za a kai musu tallan to wallahi wani daji da aka kai ni aka ce in tsuguna a matsayin kamar ina kashi suna suna ne inda za a ban wani kuɗi mai yawa a ce shiga ba harkan ya sani ba wallahi zan ce ba zan iya ba daji ne ciyayi sun yi tsawo sun fi tsawo na ba ba na ce da darekta baba falalu ya ce min ki shiga zainab sai na ce to ai harkan nema ne kawai na shiga sai na ce to ina tsuguna a gurin ya kursi <laughs> na yi adda shi ma abin da ya faɗa addu'a sosai ne wallahi shi ina tsuguna a gurin sai na ce oh yanzu a ce maciji yana na ta saka min abubuwa iri iri sai na ce oh to in ma na ji tsoro to suya aka jaruman suka kai matakin da suka kai to kuma al'ummar mu ma akwai fim din da Nafisa eh, taso inda muka yi su guje-gujen nan taso ta yi to ita kuma ba ta asim din to wallahi Hassan Gisa yake cewa hakuka sai da ta yi saboda ba ta to kin ga inda a ce ba ta san darajar abun ba ba za ta yi ma abun to dan haka ni dai gaskiya zan ba mu shawara dukkan mu a rayuwar duniya duk abin da za ka yi sai ka yi haƙuri za ka ga samu za ka ga rashi za ka ga fara'a za ka ga bakin ciki mm. to duka sai mun yi hakuri insha Allah Allah ya tabbatar mana da alheri na san kiwa ba ake da wani buri naki ba ko ni dai babban gurina a masana'antar fim babban na a masana'antar fim gana zama superstar allah ya bani iko kuma na iya an sani na wanda zan ƙara yin shi next shine in samu mijin aure in ga na aure in gana a cikin ɗaki na buri na kina a masana'antar fim. Mm, amma idan kika yi auren za ki ci gaba da harkar fim ne ko kuwa kin yi baibai. eh ni gaskiya a nawa shawarar duk mijin da zan aura ma sai mun yi ta da wajewa da ni da shi za ka bar ni in yi harkar masana'anta na ko producer in dinga sa kuɗi na ina yi ana buga mun zan dai ci gaba da harkan fim din mm, saboda ni na an manta ko an goge sunan eh, saboda ni na dauke shi sana'a ne mm. kuma kamar yanda yar uwata ta yi magana duk eh duk abin da muke yi sai mun sa hakuri a cikin shi saboda zaka ga hassada zaka ga masu kaunar ka kaga wanda su kuma ba sa kaunar ka damar rayuwa ko ba a masana'antar fim ba ta gaja ka yau kaga wani na yin ka wani baya yin ka duk sai mun sa ma mu haƙurin haka. To madalla da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu kuma da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na dandalin fasahar fina-finai a yau sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Ni ce taku a ko da yaushe hawa Kabir.